karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi shida kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International RFI aka lalabo. Umaru Sani. To jama'a barkamu da wannan asubar ta ranar Lahadi ga kanun labaran duniya. Fadar shugaban Najeriya ta ce zaɓukan gama gari da ke tafe ba su ne ke gan gaban Bola Ahmad Tinubu ba. bayan shafe kusan shekaru biyu ba a gudanar da ita ba gwamnatin nijar ta ce ranar 25 ga watan nuwamban wannan shekara garin ifirwan na jihar agadas zai karbi bakoncin bikin raya al'adun al'umma ayir a jihar agadas karo na sha bakwai. angola ta bukaci bangarorin da ke rikici da juna a jamhuriyar demokradiyyar congo su tsagaita wuta a wannan lahadi domin buɗe hanyar shiga tattaunawa a luwanda fashiyar wani abu ta haddasa mutuwar akalla mutane goma sha shida a yammacin syria To suka yadda suke. Fadar shugaban Najeriya ta shaida cewa kyautatuwar jin daɗin rayuwar al'ummar 'yan Najeriya ke gaban Bola Ahmad Tinubu ba wai bukatun zaɓukan gamari da ke tafi ba. Mashawarci na musamman ga shugaba Tinubu sun daidare. Ya rubuta a shafin sa na X cewa babban nasara da shugaban ƙasar zai iya alfahari da ita a ƙarshen wa'adin mulkin sa shine ya ga tattalin arzikin ƙasar ya bunƙasa. gwamnatin jihar kano a najeriya ta bayyana cewa kotun ɗaukar ƙara ba ta soke naɗin muhammadu sanusi na biyu ba a matsayin sarkin kano ba kwamishinan shari'a kuma babban lauyan jihar haruna isa da deri ya bayyana cewa kotun kawai ta dakatar da aiwatar da hukuncin har sai kotun koli ta yanke hukuncin akan shari'ar ya jaddada cewa kawai kotun kolin ce ke da ikon sauya hukuncin mayar da sanusi kan karagar mulki. a shirye-shiryen gudanar da bikin raya al'adun al'umma arewacin kasar da ake kira festival de la karo na 17 ministar kula da yawon bude ido da ayyukan hannu madam sufiyan gishen a gaisha ta ta shagoranci kafa kwamiti na musamman da za a dora wa nauyin tafiyar da tsare-tsare da suka hada da tattar kudaden da ake bukata wajen shirya ta har ma da karɓar tawagogi. ranar 25 ga watan nuwamban wannan shekarar za a gudanar da bikin a garin ifirwan na jihar agadez a chadi an ɗage sauraron karar da gwamnatin ta shigar kan wakilin sashen faransanci na rfi olivier monoji da abokan aikinsa biyu 'yan jarida zuwa wani lokacin da ba a bayyana ba sama da mako guda bayan kama su mahukuntan ƙasar na zagin 'yan jaridar uku da laifukan da suka shafi haɗa baki da abokan gaba da cin amanar ƙasa sai kuma shirya zagon ƙasa ga tsaron ƙasa laifuka ne da ka iya kai su ga fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru tsakanin 20 zuwa 30 a cewar lauyoyinsu. shugaban angola joe lorenzo ya bukaci ɓangarorin da ke rikici da juna a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo da su amince da tsagaita wuta daga bakin karfe 12 wannan alhadi a cewar wata sanarwa daga fadar shugaban kasar angola shirin zai cilasta dakatar da kai hare-hare kan fararen hula da kuma daina kai farmaki da zumar kwato wasu yankuna da ke karkashin iko abokan gaba duk wannan na daga cikin yunkurin sahale hanyar shiga tattaunawa da aka tsara yi tsakanin bangaren gwamnati da haɗakar dakarun m23 da acf a luwanda ranar 18 ga wannan watan da muke ciki hukumomi a somaliya sun karyata wani labari kan cewa an tuntuɓe su domin karɓar falastinawa da za a sauya matsugunai wani ɗan siyasa a somaliya muhammad elmi ya ce babu yadda za a yi ƙasasa ta amince da wannan bukatar elmi ya bayyana shawarar ta trump da abu da bai zai yi ba sannan kuma ta ƙashin kansa wadda falastinawa ba za su taɓa amincewa da ita ba ministan harkokin cikin gidan faransa bruno retayo ya yi barazanar ajiye aiki muddin gwamnatin ta kasa yin abin da ya dace kan sa'insa kasar da algeria game da 'yan algeria da ke zaune a paris ba bisa ka'ida ba kin karbar wasu 'yan kasar ta ciki har da mutumin da faransa ta zarga da kitsa harin ta'addancin mulhoz da algeria ta ki shi ya kara haifar da tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu tun bayan da emmanuel macron ya bayyana goyon bayansa ga morocco a rikicinta da yankin polisario kula sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na rfi akalla mutane 16 sun mutu bayan fashewar wani abu a yankin latakiya da ke yammacin siriya jiya asabar a cewar wani rahoton ma'aikatar tsaron siriya da aka wallafa a wannan lahadi kazalika fashewar ta yi sanadiyar shikatar mutane 18 ciki har da yara goma yayin da ake cigaba da aikin ceto domin gano waɗanda suka makale kamfanin dillancin labaran sana ya ce lamarin ya faru ne yayin da wani mai harka karafa ke kokarin sinci wasu tarkacen makamai yaƙi a wani gini mai hawa hudu amurka ta sanar da kai hare-hare ta sama kan mayakan huti na yaman waɗanda ke samun goyon bayan iran shugaban kasar donald trump da kansa ne ya sanar jiya asabar cewa dakarun kasarsa sun kai hari kan mayakan huti a matsayin martani ga hare-haren da suke kewa jiragen dakon kaya a bahar ahmar trump ya kuma gargadi iran kan goyon bayan da take baiwa